hoto na goma sha shidda mutane diya suna bin yesu wasu suna so su yi da shi sarkinsu yesu yana ce musu su bi allah kuma su yi biyayya da hukuma ma'aikatan yahudawa sun ka yi ma yesu ƙazayi sojina sun ka tsaida shi sun ka fara bugun shi sun toha mai miyau sun ka sami kullar sarauta ta ƙaya a bisa kai sun ka same hular ƙaya a bisa kai don su rena shi don su kuma yi mai na shi ciwo sun gallaza mai su ƙwarai ya zo a duniya don ya wahala don ya ɗauki zunubin mutane bai hasala ba bisan waɗanda ke gallaza mai ya haɗa ma abokan shi dole ya wahala don saboda mu duka ya mutu ya yi rai ya taso ya yi rai abokan yesu bai gane ba abin da yake faɗa musu ba su yarda da shi ba da abokai sun ka gani so za suna kashe yesu sun ji tsoro ƙwarai sun ka gudu